Allah subhanahu wata'ala ya sa muna cikin rayayyu Allah shi mu lafiya da ƙwarin gwiwa na yin wannan ibada na wata Ramadan wannan wani saƙo ne na al'ummar musulmi na taimako wanda za a iya cewa duk lokacin da aka ce wata Ramadan ya zo to akwai masu lalura ta istoma olsa kenan wannan olsa ta biwaye mutane kuma takan hana wasu azumi da dama to ga wani taimako wannan warkewa ake gaba ɗaya insha Allahu rabbi duk mutumin da yake fama da ciwon ulsa ya yi wannan tun yanzu ya fara na ma makara wajen ba da shi amma ya hada ya ci gaba da shan shi har bayan ramadan in allah ya yadda shi da ulsa sun yi ban kwana abubuwa ne guda biyu zuwa uku masu saukin samu ga su nan a gaba gare ku ko ina kaje za ka same su amma muna roƙo a sa kunnuwa domin a saurara aji da za mu faɗa yadda za a haɗa domin kai ma idan ka ji ka sanar da wasu su ma su haɗa wannan shine abin da muke magana a kullum ba sai kuma ka kira ka ce ya za kai kaza kai kaza ba in dai magani ne aka ce gashi to yana da muhimmanci a gare ka ka tsaya ka ji wannan magani ko ba ka da wannan matsala nan gaba cikin zuriya 'ya'ya ko mata ko 'yan uwa za ka samu mai irin wannan matsala sai ka gaya masa kai ma ka samu lada mai fama da wannan matsala ta olsa abubuwa guda biyu da farko za ku samu wannan habbatus sauda wannan da kuke gani ga ta gaba gare ku habbatus sauda ka je ka siyo da kanka 'ya'yan kuma ake so ka siyo ka siyo garin idan ka siyo ta sai ka zo ka daka ta ta zama gari idan ka daka ta ta zama gari sai ka samu magarya garin magarya a kiyaye ba ganyen magarya ba 'ya'yan magaryan da ake tsotsa to ita ake so a samu ita ma a daka ta busasshiya a samu garinta kaji biyu waɗannan ababe su kaɗai za ka samu sai a haɗa su guri guda a yamutsa su garin habbata sauda da garin 'ya'yan magarya sai a haɗa su guri guda sai a rika ɗiba ƙaramin cokali ana dafa shi da ruwa kofi ɗaya babba sai a tace idan aka dafa shi da ruwa kofi ɗaya babba sai a tace karamin cokali za a ɗibi garin idan aka ɗibi garin sai a zuba a cikin kofi ruwan kai yayi yawa sosai babban kofi amma ka a cika ruwan sai a dafa shi kamar yadda ake dafa shayi sai a tace so idan aka tace sai a zuba zuma cokali ɗaya babba kullum kafin ka ci komai sai ka sha wannan in sahur ne kafin ka yi sahur ko kafin ki yi sahur sai ki sha wannan haka da yamma idan an sha ruwa kafin ka ci komai ko kafin ki ci komai sai ki sha wannan kowace irin ulsa ce bi lahi rabbi mai kwannafi ce mai gyatsa ce mai amai ce mai rike baya ce mai rike eh, eh, kwibin ciki ne kowace irin ulsa ce ba mu sha maki ba in allah ya yarda kai wannan haɗin za ka warke ne daga ulsa gaba ɗaya ina fatar an fahimci abin da na faɗa sosai kuma an kiyaye garin habbatu sauda da garin 'ya'yan magarya da zuma waɗannan su ne idan kuma kana so ka yi da yawa za ka iya ɗiba wato cokali kamar biyar in ka haɗa su misali garin habbatu sauda da garin 'ya'yan magarya ka samu masu yawa ka haɗa ka daka to sai ka ibi cokula da dama to kana iya sa ruwa da dama wanda za ka dafa sai ka samu wani abu ka aji sai ka rika ɗiba kana sa zuma kana sha amma idan ka ajiye in ka zo za ka sha sai ka ɗan ɗumama shi kamar shayi sai ka rika zuba zuma sai ki rika zuba zuma sai ki rika sha muna fatan allah shi warkar da mu ya sa mu ibada lafiya da kuma wanda yake bukatan wanda aka hada to zai kira mu kai tsaye insha allahu rabbi duk inda yake za a iya tura masa muna muku fatan alkhairi karamanta manta da wannan tasha da addu'a kuma a ci gaba da subscribing ana sharing ana comment Allah shi datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon guje mata ya haɗa mu a cikin alkhairi ina muku fatan alkhairi ma'assalam